the total sum of 6 trillion 77 billion 680 million naira only. The bill read the third time and passed. Yadda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya aiwatar da kasafin kudin shekara 2016 kenan, tare da yi wa bangaren gwamnati gargadi cewa ta amfani da shi yadda ya dace. honorable kawu sumaila ne mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar majalisa na tambaye shi ko ya yake kallon irin aikin da aka yi akan wannan kasafin kuɗi na bana muna zaton cewa cikin yardar ubangiji abin da suka yi za mu sami yarda da shi domin mun samu fahimta a ƙarshe ta aiki tare tare da su ƙa'ida dai ta kundin tsarin mulki da ta ba wa ɓan majalisa iko ta yi aikinta haka ta ba wa ɓangaren zartarwa iko shi ma ya yi aikinsa don haka kowanne zai je ya yi aikinsa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tsara masa. To sai dai abin da ya ɗauki hankali a batun kasafin kuɗin shine yadda majalisar ƙasa ta rage yawan kuɗin da kashi goma cikin ɗari. Wato an rage naira biliyan goma sha bakwai daga cikin triliyan shida da ɗigo takwas. Wanda ya kama naira triliyan shida da biliyan saba'in da bakwai da miliyan ɗari shida da tamanin. Sanata Muhammad Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa. A matsayin mu na NAPC masu kawo canji da kuma na zai taimaka wa jama'a dole mu yi abin da zai yiwu ba mu yi abin da ba zai yiwu ba da aka fara wani demokradiyya shekara sha shida kenan ba taɓa yin kasafin kuɗi kuɗin da majalisar dokoki ta rage ba sai dai ta ƙara kai abin da shugaban ƙasa ya kawo kullum sun kawo daga gidan shugaban ƙasa in an kawo majalisa ƙarawa suke amma wannan karo shine na farko da muka rage dalilin ragewa kuma shine mun yi la'akari da wahalar da ake ciki da kuma yadda yanayin hanyoyin samun kuɗin gwamnati suka rurrufe misali da ana sai da man fetur fiye da dola ɗari yanzu farashin sai ya dawo dola talatin da wani abu saboda haka idan muka ce mun ƙara wannan kasafin kuɗi ba mu shugaban ƙasa adalci ba mu taimake shi ba shi sa muka wannan matsalar kaɗan yadda zai samu daman aiwata abin da alƙawari ba amfanin kai alkawarin abu ka abu guda goma da kashi a waye gari ka zo kai biyu ko uku ba da taku a ciki mu taimakon sa muka yi a ɓangaren majalisar wakilai kuma Ahmad Babba Kaita ya ce lalle wannan kasafi ya sake wa Najeriya lale. 'Yan majalisa mafi yawancinmu muna murna da abin da ya faru a zauren majalisa a yau saboda ni dai shigowa ta majalisar nan shekarun da ne ban taba ganin an yi haka dalili kuwa shine shi bajet din da aka yi da ana woshi ne da rigingimu saboda sasan zuciya amma yanzu an yi bajet wanda ko ina kake cikin bangaren kasar nan ya taba ka na biyu an yi bajet wanda shi yake kallon meye makoman najeriya kowa ya san da yadda gangan mai yanzu take wanda shine abin da najeriya ta dogara da shi yanzu wannan bajet din da aka yi kasayin kuɗi da aka yi ya sa idanu kan nemo hanyoyi ta magana noma da ma'adanai ya kasance shine makomar najeriya inda za ta koma nan ba da daɗewa ba an ware naira triliyan ɗaya da biliyan hamsin da takwas ko kashi talatin cikin ɗari domin yin manyan ayyuka. Ƙananan ayyuka za su laƙume naira triliyan biyu da biliyan sittin da hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.